أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba takwas ga ramadan hijira ta 447 <clears throat> daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2026 muna cikin suratul ahqaf a yau za mu ci gaba daga kan aya ta goma 15 insha Allah wannan karatu namu na yau yana ɗauke da bayani akan addu'an shiriyar yara addu'a ta shiriyar yara Allah madaukake ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi husna حملته أمه كرها ووضعته كرها وحوله وبصالهم ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أودعني قال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا عمل صالحا ترضي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وإنما aya ta كسورة sha mun yi magana a kanta a baya to tafsirin da muka gabatar suratul a'raf aya ta 142 da kuma tafsirin suratul fatir aya ta 36 al-imam al-qurtubi daga cikin malaman tafsiri yana daga cikin malaman da suka tabbatar da ah, fa'idojin da suke tattare da wannan aya wata ita wannan ayin tana da fa'idoji da dama tana da fa'idoji da yawa kuma daga cikin fa'idojin yana nuna mana cewa musulunci ya ba mu iyaye wata daraja mai girma iyaye suna da wata daraja suna da matsayi mai girma wanda addinin musulunci ya basu wanda kuma yana daga nuna maka cewa musulunci gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wasainal insana mun yi wasiya ga mutum biwalidaihi ihsanan ko husnan mun yi wasiya ga mutum ya kyautata ma iyayensa su kaga wannan shi ya nuna musulunci gaskiya ne addinin musulunci addini ne wanda ya dace da tunani na dan adam addini ne wanda ke karfafa maka kai godiya ga wanda ya kyautata ma rayuwarka sai Allah ya ce yayi wasiya ga dan adam ya kyautata ma iyayensa to sai Allah ya bayyana dalilin da yasa aka yi wannan wasiya me yasa aka ce ka kyautata ma iyayenka sai aka ba da misali da gefen mahaifiya hamalatu ummuhu kurhan mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa a halin wahala kurhan ana nufin fi mashakka ta ɗauki cikin yaro a cikin wahala wa wada'athu kurhan haka ta haifi yaron a cikin wahala da ɗaukan cikin zuwa haihuwan babu wani sauƙi to sai Allah ya bayyana lokaci da aka dinga ɗawainiya da wannan yaron hamluhu wa fisaluhu na shahara kaga nan ma dai duka Allah yana bayyana dalilin da yasa ce a kyautata ma iyaye wa hamluhu wa fisaluhu daga daukan cikin yaro zuwa yaye yaron ba mahaihuwa ba zuwa lokacin da ake yaye wannan yaro salasu na shaharan wata talatin ne wannan shi ne mafi karancin lokaci saboda aka yi sa kaga malaman fito suke cewa eh, ciki baya wuce baya kasa watanni shida domin idan ka ɗauke shekara biyu wanda ya tabbata a cikin alkur'ani game da wa'adi na shayar da yaro to za ka samu watanni shida ne mafi karanci na ɗaukan ciki to idan an haɗa allah ya ce watanni talatin Tunda aka ɗauki cikin ake hidima da wannan yaro zuwa lokacin da aka yaye shi wata talatin waɗannan watanni wannan lokaci babu shakka iyaye sun wahala musamman ma mahaifiya sun wahala da wannan yaro to shi ne sai Allah ya ce hatta idza balaga ashuddahu har da yaron nan ya girma ya isa ƙarfinsa ne ashuddahu ya isa mafi ƙarfi wa'adi mafi ƙarfi na rayuwarsa shi sai Allah ya ce wa balaga arba'in na sana ya isa shekara arba'in to daga wannan lokaci kala sai ya kama addu'a rabbi ya Allah auzi'ini ka taimaka min ka sauwaƙe min an ashkura ni'imataka an an'amta alai in iya gode ma ni'imar da kai min wa ala haka hakanan kuma in iya godiya ga iyayena wa an a'mala salihan tarbahu kuma ka taimaka min ka sauwake min in iya ayyukan kwarai wanda ka yarda da su wa aslih li fi zurriyyati Allah ka shirya min zuriyata inni tubtu ilayka ni ina tuba gare ka wa inni min almuslimin kuma ni ina tabbatar maka ina cikin musulmai eh, wannan ita ce addu'a da zaka yi ma ‘ya'yanka mafi girma a cikin alqur'ani babu wata addu'a da ake mazuriya wanda tafi wannan addu'a al'imamul kurtubi ya tabbatar mana da wannan fa'ida don mutumin da yake wannan addu'a ana fatan Allah zai shirya yaransa akwai fatar haka domin abinda Allah maɗaukake tabbatar nan, kuma kamar yadda muka ce al'imamul kurtubi ya yi magana a kai littaban tafsiri in ka dubi tafsirin suratul araf aya ta 142 da kuma suratu fatir aya ta 36 ka ga waɗannan bayanai da muka yi abinda alimamul kurtubi yake cewa ba da kara jalla Allah ya faɗa mana a cikin wannan aya anna man balaga arba'ina wanda ya kai shekara arba'in faqad ana lahu an ya'lama miqdar ni'amillahi alayhi idan da baka iya sanin ni'imar da Allah ya maka ba to idan ka kai shekara 40 lokaci yayi in ma da baka taba tunanin akwai ni'imar da Allah ya maka ba to lokacin da kai isa shekara 40 ya kamata kai tunani wannan ni'imar da Allah ya maka wa ala walidayhi ka yi tunani game da ni'imar iyayenka taimakon da suka yi maka a rayuwarka wa ya kuma ya yi godiya ga waɗannan ni'imomin shi ne sai al'imamun kurtubi ya ɗauko bayanin al'imamun malik wanda duk mun yi bayani a kai a baya al'imamun malik allah ya masa rahama al'imamun malik ya ce a darabtu ahalar ilimi bi baladina ni na tarar da malamai a garinmu wato yana nufin a garin madina kalimam malik ya ce ya tarar da malamai a garin madina wa hum ya na duniya za ka ga mutane suna ta ƙoƙarin neman duniya wa yi nasa ana ta cuɗanya da mutane ana kasuwanci ana sana'o'i ana ta neman duniya hatta ya atiya li ahadihim arba'una sana amma idan mutum shekaru arba'in suka same shi to daga wannan lokacin fa idza atat alaihim i'tazaru an-nas al-imam malik yace to idan dai shekara arba'in tayi to zaka ga mutane sun bar magana duniya an tinka an an koma kuma duba al'amarin lahira wato zamanin tabi'ai kenan don zamanin tabi'ai shi yake gaba da zamanin su al Malik Allah ya musu rahama wato abin da yake cewa su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana harkokinsa na neman duniya amma idan aka ce maka shekara arba'in ya zo to za ka gaya mai da hankalinsa ga lahira ba maganar duniya ba za ka ga ya mai da hankalinsa ga lahira kuma dalili kuwa saboda la'akari ne da hadisin manzon Allah ah, don akwai hadisin da Abu Huraira Anas bin Malik wanda sun ruwaito daga annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a amaru ummati ma bayna 60 ila 70 rayuwar al'umma ta tsakanin shekaru 60 zuwa 70 ne annabi ya faɗi wannan sai annabi ya ce wa aqalluhum man tajawaza zalika kaɗan ne daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suke wuce saba'in ba shakka kaɗan ne za ka ga akwai masu kaiwa shekarar saba'in amma ba su da yawa wanda za ka ga sun kai sun wuce galibi tsakanin sittin saba'in hadisin ya inganta yana sahihu tarmizi hadisin uku da dari biyar da hamsin yana sahihu ibn majah hadisin uku dari hudu da talatin da uku wannan hadisin mun sha jinsa mun riga mun sani abinda annabi ya faɗa shi ne galibin shekarun musulmi a duniya tsakanin 60 da 70 wannan ba shakka galibi tsakanin 60 da 70 ne to abinda alimamu malik ke cewa idan mutum ya shiga ya isa shekara 40 misali in ka ɗauki 60 ɗin da annabi ya faɗa wanda ya riga ya isa shekara 40 saura mai nawa kaga 20 ne haka kenan ya riga ya wuce rabi da dadewa idan sittin Allah ya baka in ka kai arba'in ka fa wuce rabi abin da ya rage one thirty to idan kuma muƙaddara shekara saba'in Allah ya baka muƙaddara shekara saba'in in ka iso shekara arba'in ka wuce rabi har yanzu kaga in ka ɗauki shekara sittin ɗin wanda ya isa arba'in ya wuce rabi in ka ɗauki shekara saba'in wanda ya kai arba'in ya wuce rabi saboda nan kana da shekara ashirin ne idan sittin Allah ya baka idan ka kai arba'in saura maka nawa ashirin idan saba'in ne Allah ya baka in ka kai arba'in saura nawa talatin kaga duk dai gangara ne gangara ne kuma Allah madaukaki ya sanya alamomi daban-daban ga ɗan adam saboda kar mutum ya ɗauka tafiyar ta zo mar a ba fatsam ba ne Allah ya duka ba ka misalai da alamomi da ishara don haka yasa in mutum ma bai da hankali in ya kai arba'in to ya kamata ya samu hankali don shi yasa Allah ya ba da misali da wannan sayyidina ali bin abi Ya ce hadhihi ayat wannan ayar nazalat fi abi bakarin siddiq Allah ya saukar da ita ne a dalilin sayyiduna abubakar Allah ya kara masa yarda wannan aya dalilin sayyiduna abubakar ne kuma shi yasa ta zama abin misali ga kowane musulmi shi ta zama abin misali ga musulmi domin abinda sayyidina ali ke faɗa sayyidina ali na cewa aslama ku jami'an sayyidina abubakar shine mutumin da iyayensa gaba ɗaya sun musulunta da baban shi da maman shi duka sun musulunta walam yajtami li ahadin min al-muhajirin sayyidina ali ce duk waɗanda suka yi hijira suna ake kira al-muhajirun ba za ka taɓa samun mutumin da ya samu wannan albarka ba an aslama abawahu da babansa da mamansa duk sun musulunta sayyidina ali yace gairu sai dai sayyidina abubakar shi kadai banda sai na bakar babu wanda ya samu wannan damar za ka ga wani ya musulunta shi da baban shi mahaifiyar bata musulunta ba ko ka samu ya musulunta shi da mahaifiyar baban bai musulunta ba ko ka samu ya musulunta shi kadai iyayen sun ki musulunta amma ka samu gida gaba daya da uba da uwa da ƴaƴa da jikoki gaba ɗayan su musulmai sai gidan abubakar as-siddiq Allah ya kara musu al-imam al-qurtubi yayi magana akai kamar da muke faɗa a tafsirin sa al-jami' li ahkam al-qur'an kuma wato abin da ya faru shine don ya kawo labarin abin eh, al-imam al-qurtubi ya sa a tafsirin shi ya saka labarin abin da ya faru game da tarihin sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda wato sayyidina abubakar asali mahaifinsa shine Usman bin Amir mahaifinsa na Abubakar Usman amma ya fi shahara da Abu kuhafa Abu kuhafa wanda kuma Allah ya nufe shi da musulunta yau fathi ranar da aka samu nasarar Makka ta gabe musulunta da wuri ba suna Abubakar ya daɗe da musulunci tunda suna Abubakar kusan ana cewa shine mutum na farko da ya musulunta to amma baban shi bai musulunta ba sai da aka samu shekaru takwas bayan hijiran manzon Allah kaga ba ma zaman makka ba sai da annabi ya gama zaman makka ya yi hijira ya koma madina aka zo fathu makka shekara ta takwas a watan ramadan shekara ta takwas a watan ramadan a baya an samu shekara goma sha uku a nan an a gaba zaman madina an samu shekara takwas kaga shekaru 21 kenan sayyidina abubakar yana musulunci kafin baban nasa ya musulunta a lokacin baban ya tsufa tukub kana shekan kabiran musulman ya tsufa tukub kuma hadisin labarinsa ba shakka sun inganta labaransa don za ka ga hadisin a littafin al-musnad al-mujamul kabir a sunan kubra na imam al-bahaki bi rijalin yana sahihu ibn hibban kitabu tarikh ya yi babi al'imam ibn hibban babu ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam haka na al'imam al-hakim ya kawo labarin littafin al mustadar ina kitabu tafsiri suratin nas hadisi na 363 wanda ya zata labarin asma'u bintu abi bakarin asma'u bintu abi bakar yar na abubakar ce Allah ya kara musu yarda take ba da labari da aka zo fathu makka wato lokacin da makka ta zama birnin musulmai shekara ta takwas daga hijirar manzon Allah falamma da kala rasulullahi masjida lokacin da annabi ya shigo masallacin ka'aba a wannan ranar makka ta zama ta musulmai manzon Allah ya shiga masallaci kharaja abubakar bi abihi saboda ka sai ga sayyidina abubakar ya tafi gida da ya tafi gida sai ya kamo hannun baban shi yana jawo baban a hankali a hankali har aka zo masallaci ya yana jan mahaifin saboda mahaifin ya tsufa ainu wanda ita 'yar sayyidina abubakar take ba da labari ita ce asma'u bintu abi bakrin Allah ya kara musu yarda to lokacin da sannan abubakar ya iso masallacin sai ga annabi ya hange shi dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallacin falamma ra'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana ganin sannan abubakar ya shigo da baban sai manzon Allah ya ce halla tarakta shaykha fi baitihi yaya baka bar tsoho a gida ba hatta kuna ana a fihi ya Da zamani ne zan zo in samu baba a gida yaya baka bar baba a gida bai zama ni zan zo in same shi ya za ka ɗauko baba ka kawo shi gare ni shi ne sai na bakar ya ce ya rasulallah ai ba maganar wai ka je gida ka same shi Kuwa a haƙƙu an yamshi ilaita baba na ya fi cancantar ya taka komai nisan tafiya ya zo gare ka min an tamshiya an ta ilai ya fi a ce kai ne za ka taka zuwa ga babana babana ya tashi ya zo gare ka wannan ita ce alfarma gare shi kaga kenan na abubakar ya gane darajar annabi sallallahu alaihi wasallam tana gaba da ne darajar iyaye Allah ya samu gane saboda yi sa darajar annabi tana gaba da darajar iyaye fa ajlasahu bayna yadai saboda haka sai ya sa ya sa sayyidina Abubakar ya zauna sayyidina Abubakar ya sa baban nashi ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban manzon Allah a masallaci kuma kowa yana gani fa masaha rasulullahi sadrahu sai manzon Allah ya daga hannu ya dafa kirjin baban sai da ya dafa kirjin sai ce masa aslim li taslam ka musulunta ka kukuta baba yana faɗin haka ko sai baban ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah na shaida cewar kai manzon Allah wannan iyar take ba da labari asma'u bintu abi bakr fa aslama a ranan ya karba addinin musulunci kuma wannan labarin ya zo ma a sahihu muslim eh, ya zo yana babu istihbabu fi zabi shaidi saboda tsohon ya taho kansa fari kan manzon Allah yake cewa aje a rina mai yake cewa a ya ta hadisin jabiya shine hadisi na 2102 a sahihu muslim kaga kenan waɗanda suka ba da labari ba ma mutum ɗaya bane abu ne wanda ya shahara babu shakka sayyidina abubakar babansa ya musulunta wannan duniya ta shaida shi yasa sayyidina ali yake bada misali da wannan aya yace Allah ya saukar da ita ne a dalilin sayyidina abubakar al siddiq Allah ya kara masa yarda kuma hadisi yana al-musnad da kuma sahihu ibn hibban ta riwayar anas bin malik wadanda suka daga cikin wadanda suka ba da labarin musuluntan mahaifin sayyiduna abubakar Allah ya kara masa yarda to haka ma mahaifiyarsa ana kiranta ummul khairi ummul khairi wannan alkuriya ce asalin sunanta salma bintu sakharin sunan mahaifiyar sajna abubakar ummul khairi wato uwar alkhairi kuma ta dace da wannan ikiya in ka dubi al-mujamul kabir na limamu tabarani haka nan asiratu nabawiyya na ibnu kasir da ka ga labarin ta da eh, musuluntar ta akwai hadisin zaid bin aslam da yake cewa hadisi ne mursal inna rasulullah hanna'a ababakarin bi islami abiki ranar da sayyidina abubakar ya zo da baban ya musulunta a gaban manzon Allah to sai annabi ya masa murna manzon Allah sai da ya masa murna ya ce ina taya ka murnan wannan babban nasara don ba shakka babban nasara ce a wayi gari gidan gaba ɗaya da kai da iyayenka ya zama to duka 'yan aljanna Allah ka samu dace da wannan to manzon Allah da kansa sai da yi ma sunna abubakar ya taya shi murna hadisi yana al-mustadrak yana babi musamman da limamu hakim yayi ta hani'atun nabiyyi ababakarin bi islami abihi sunan babin ke al-imamu hakim yace annabi muhammad ya taya sayyiduna abubakar murna dalilin musuluntar baban shi shine hadisin 5116 ai in ka lura wannan ba ƙaramin nasara bace a ce shekara 21 tsakanin musulunta su kuma dai Allah ya nufa sai da baban ya karba addinin musulunci kaga baban bai mutu yana kafiri ba baya ma ga haka sunna abubakar ya riga baban ma mutuwa kaga kenan sannan abubakar ya mutu ya bar baban dare maimakon ya gaji baban baban ne ya gaji shi wannan ba shakka ya zo a littafin tarihi ta abinda abdullahi bin abbas yake faɗa li'annahu aslama alu siddiqi kullihim iyalan sannan abubakar gaba ɗayansu sun musulunta kamar yadda sannan ali ya faɗa haka abdullahi bin abbas ya faɗa abdullahi bin abbas ya bada labari Ya yace inna ababakarin sahiban nabiyyi na abubakar ya kasance abokin manzon Allah wato suna abubakar yana tare da annabi ya zama sahabin annabi tun daɗewa. in ji abdullahi bin abbas wa huwa ibnu samani ashara sana shi yana da shekara goma sha takwas shi na abubakar wan nabiyyu ishirin 20 sana shi kuma annabi yana da shekara 20 tun a wannan lokaci Allah ya hada jinin su tun suna kuruciya ya zamanto suna tare to aka ya zamanto wa huwa wa hum yuriduna shamal tijar suke tafiya daga makka su tafi kasan sham saboda kasuwanci to ana nan akwai lokacin da sun tafi wannan hadisin abdullahi bin abbas ne sun tafi sham kasuwanci fa nazaru manzilan fihi sidra sai suka sauka a wani wani guri a wani daji haka wannan dajin akwai wata magariya sai suka sauka a gindin wannan magariya fa qa'ada an-nabi fi zillaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a inuwar wannan magariyan wa mada abubakar shi kuma sayyidina abubakar ya ga akwai wani mai bauta a gefen wannan bishiyan Kakan kiristoci suna da wannan mutum ya wata bukka a bayan gari ba ruwansa da hula da mutane ya killace rayuwansa to waɗannan su ake kira shi ake kira rahibun arrahib sai na abubakar ya ga a gefe akwai wata bukka ta wani mai bauta wani kirista wani nasara saboda ka sai ta wajensa fa sa'alahu an dini sai na abubakar lokacin kaga ai Allah bai aiko annabi ba tunda yana shekara 20 da haihuwa ta bayanin abdullahi bin abbas kaga shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi manzanci ne bayan ya kai shekara 40 to lokacin da ya ma shiga shekara 40 ba sayyidina abubakar da ya ga wannan mai ibada ya ya same shi sai ya ce yana so ya karantar da shi al'amarin addini ya ce yana son ya koya masa abin da ya shafi addini faƙalar rahibu sai shi wannan nasara ɗin wanda ya ƙillace kansa a wannan bukka sai ya tambaye shi manin rajulun lazifi zilli shagara wancan mutumin da na gan shi a inuwar wancan bishiyar magarya ɗin me tsakaninka da shi in ji shi wannan mai bautan wannan nasara yana tambayar kan abubakar faƙalar sai ta na abubakar ce za ka muhammadu ai wancan da ka gani a inuwan nan yana zaune sunan shi muhammad muhammad bin abdullah bin abdul muhammad bin abdullah bin abdul larabawa suna da wannan saboda a bayyana asalinka wanda yana gwada darajar ka a wajen mutane saboda ka sai kira ya kira sunan annabi baban annabi kakan annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai shi wannan nasara din yake ce ma sayyidina abubakar haza wallahi nabiyyun kaga wancan mutumin da yake zaune a gindin wannan bishiya na rantse da Allah annabin Allah kuji shi wannan mai bautan yake gaya masa na abubakar kaga wannan abun faccin sai na abubakar yana shekara 20 shekara 20 a duniya eh, shekara 18 manzon Allah yana shekara 20 a wannan abin ya faru kaga yana cikin kuruciyarsa kenan yace masa wannan mutumin da kake gani annabi ne dalilin da yasa ce annabi ne mastaballa ahadun tahtaha ba'da isa bayan annabi isa alaihi babu dan adam da ya taba zama a inuwar wannan magariya sai wannan mutumin a yanzu wato annabi isa ne kaɗai aka samu ya taba zama a ƙarƙashin inuwar wannan bishiya to kuma da yake abubuwa dai a rubuce suke galibi allah ya rubuta abubuwan nan a cikin littafin taura da don haka sun karanta sun sani kuma suna da labarin bayyanar manzon Allah to ba mamaki ire-iren waɗannan duk suna rubuce saboda aka yi sa ya sani faƙala sai ya ce masa ka ji abin da ya sa nake gaya maka cewa wannan mutumin annabi ne to daga lokacin sannan abubakar fawaka a fi kalbi abi bakarin wa tasdiqu tun daga ranan suna abubakar zuciyarsa ta bude ya gaskanta manzon Allah ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yana hulɗa da annabi ya ga irin halayen manzon Allah babu ƙarya babu yaudara babu cin amana ba munafinci sannan kuma ga irin wannan labari da ya samu tun ma annabi Allah bai bashi annabci ba su kaga sun na abubakar lokacin da manzon Allah ya fito da cewa Allah ya aiko shi Sai dama can sun na abubakar yana jiran lokacin ne jira ma yake ba wai ya gaskanta manzon dan tuntuni zuciyarsa ta bude sai eh, Abdullahi bin Abbas ce fa waqa fi qalbi Abi Bakr al-yaqin wa tasdiqu wa kana la yakadu yufariqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas ce yana da wahala ka haɗu da sayyidina abubakar ba ka ga manzon Allah ba kuma ba shi kaɗai ya faɗa ba hatta sayyidina ali ya faɗi wannan duk inda ka ga annabi za ka ga sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yarda to abinda abdullahi bin abbas ya faɗa kenan ya ce mawuyaci ne ka ga sayyidina abubakar ya rabu da manzon Allah fi asfarihi a tafiye tafiyansa, wa hadarihi haka nan a zaman gari idan ma a zaman gari ne inda duk ka ga sayyidina abubakar za ka ga manzon Allah falamma nubbi'a rasulullah sai na abdullahi bin abbas ya to ana nan sai ta kai ga manzon Allah ya kai shekara arba'in wa huwa ibnu arba'in na sana lokacin Allah ya ba ma annabi Muhammad manzanci to Allah ya bama ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci saddaka abubakarin radiyallahu anhu nan take sannan abubakar ya gaskanta manzon Allah domin haka yasa in dai gefen ahlus sunna ne zai wuya ka samu wani malami da zai ce maka akwai wanda ya riga sayidu na abubakar karban addinin musulunci in dai a maza ne wa huwa ibnu samaniya wa na sana yana da shekara 38 shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara arba'in Allah ya ba mu annabi manzanci nan take sai na abubakar ya karba falamma balaga arba'ina to kaga ya riga ya karbi musulunci ya karbi musulunci yana da shekara 38 lokacin ne Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Allah ya saukar da musulunci to nan sai da aka samu shekara biyu bayan musulunta na abubakar da shekara biyu ya cika shekara arba'in daga ranar da ya cika wannan shekara suna abubakar sai mai da addu'ansa rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin tunda suna abubakar ya cika shekara 40 ya riki wannan addu'a ba wai an koya mishi bane albarkan addu'an ya sa Allah ya ɗauke ta ya sa mana shi a cikin alƙur'ani albarkan wannan addu'a saboda akwai abin koyi game da halin sayidina abubakar abdullahi bin abbas ya ce fa'a jabakullahu sai allah ya amsa mara domin in ka dubi addu'an eh, yadda annabi sannan abubakar yake roƙon allah auzi'ini an ashkura kallaki an amta, alayya wa ala walidayya ai kaga Allah ya ma sai na Abubakar ni'ima mai girma Allah ya shirye shi ya zama shi ne mutum na farko da ya karbi addinin musulunci Ga shi amini ga manzon Allah annabi ya yarda da shi sai ce to kuma Allah ka taimake ni in iya gode ma ni'imar da kai ma iyaye na kuma Allah ka shiryar da zuriyata kalmar zuriya tana daukar iyaye tana daukar yaya shine Abdullahi bin Abbas ya ce Allah sai ya sa ma wannan addu'an albarka Allah ya saka albarka ma wannan addu'a fa'a'ataka tis'atan min almu'minin sannan abubakar yana da dukiya sai ya ɗauki dukiyar yana sayan bayi yana ƙyantar da su bayin da suka zama musulmai yi yu'azzabu na fillah waɗanda ake kai musu azaba a farkon musulunci kamar bilal kamar amir bin fuhaira da sauransu sannan manyan mutane suka musulunta a hannunsa akwai sayyidina usman akwai talha bin ubaidillah akwai azubairu bin al'awwam akwai sa'ad bin abi waqas akwai abdurrahman bin aufin waɗannan waɗanda aka yi annabi ya musu alƙawarin aljanna annabi ya musu alƙawarin aljanna suna da rai al-mubasharu na janna. walam yad'u shay'an min al-khair abdullahi bin abbas yace sayyidina abubakar bai taɓa addu'a ba in dai alkhairi ne illa a anahu Allah alaihi face Allah ya taimake shi in ji Abdullahi bin Abbas duk abin da annabi eh, sanna Abubakar ya roƙa Allah ya bashi ya musulunta yana da sulan azurfa dubu arba'in a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sulan azurfa yana da nauyin gram biyu ne da dugo tara wanda kana iya barinsa a kan gram uku to gram uku na azurfa a yau ya kusan dubu goma misali kamar dubu tara ne da dari bakwai da talatin da takwas a kwanakin nan to idan ka kaddara sulan azurfa guda ɗaya ya kai dubu tara da ɗari bakwai to a ce maka kuɗin da sai na abokan ya mallaka a duniya dubu arba'in ne to kaga kenan inda za ka canza a kuɗin yau sai na abokan lokacin da ya musulunta yana da dukiyar da ta kai naira miliyan 400 amma wannan kudin abdullahi bin abbas ya ce fa'an faƙaha Hafi sabilillah gaba ɗaya dukiyar ta ƙari babu kwabo ɗaya da ya saura suna Abakar ya ɓatar a hanyar allah duk abin da ya shafi hijima ga manzon allah da taimaka ma bayan allah shi ne abdullahi bin abbas ya ce to shi kuma allah sai ya sa albarka ma addu'arsa falam ya buka lahu waladun babu wani ɗa guda na sayyidina abubakar wala walidun haka mahaifinsa wala walidatun haka mahaifiyarsa illa amanu billahi wahdahu gaba ɗayansu sai suka musulunta da sayyidina abubakar da ƴaƴansa da baban shi da maman shi shine abdullahi bin abbas ya ce walam yakun ahadun min ashabi rasulillah babu wani dan adam a cikin sahabban manzon Allah aslama wanda ya musulunta huwa da shi wa abuhu da babansa wa auladuhu da ƴaƴansa wa banatuhu da ƴaƴansa mata kulluhum gaba ɗayansu illa abubakar sai dai Abu abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda to wannan addu'a ce saboda kai sa wannan addu'a tana da albarka wannan addu'a tana da albarka ya kamata a ce musulmi yana yawaita yinsa daga rabbi auzi'ini har zuwa ƙarshen aya rabbi auzi'ini wannan ita ce addu'an na abubakar wanda kuma alqur'ani ya tabbatar mana ta yi albarka ba kwai abinda alimamul imam yake faɗa a nan alimamul imam ya ce yace ko da lalacewa yaro yayi yaro ya lalace idan ka sa wannan addu'a a gaba Allah zai shirya da shi wannan ita ce addu'a da iyaye za su yi ma ‘ya'ya a cimma shari'a babu wata addu'an da iyaye za su yi ma ‘ya'yansu a cikin alkur'ani da ta wuce wannan mai Allah maɗaukaki ya ce gaba أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون to kaga abin da Allah ya ce ula'ikan lazina na takabbalu an hunkoyi takabbalu kamar da ya karanta waɗannan su ne waɗanda ake karɓa musu ahsana ma amilu mafi kyan abin da suka aikata wanda tajawuz an sayyi'atihim kuma Allah zai yafe musu kurakuransu Allah zai yafe musu laifukansu sai Allah ya tabbatar fi ashabil jannati waɗannan suna cikin 'yan aljanna idan kana neman dalilai waɗanda suke tabbatar maka sai na abubakar ɗan aljanna ne wannan aya tana cikin su sai na abubakar da iyayensa da 'ya'yansa 'yan aljanna ula'ika allazina nataqabbalu anhum waɗannan su ne mutanen da muke karɓa musu kaga wannan ko dan wannan kalma za ka sa wancan addu'a a gaba saboda Allah ya alkawari zai karɓa mutumin da yake wannan addu'a Ta sai Allah ya ce wa da sirqi allazi kanu yu'adu wannan shine alkawari na gaskiya wanda dama can Allah yana kai wa masu imani alkawari na gaskiya shine samun aljanna Allah ka samu dace to ba shakka wannan ayar da muka taranta tana daga cikin ayoyi waɗanda suke nuna darajar iyaye a karantarwar manzon Allah iyaye suna da daraja kwarai ka gani yanda Allah ya fara ita wannan aya wasaina mun yi wasiya wurare guda uku na cikin alkur'ani kuma ko ina haka Allah yake faɗa kaga anan yace yayi wasiya a kyautata ma iyaye a suratul luqman aya ta 14 nan ma mun karanta wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wannan suratul luqman Allah ya fara da wa wassayna kamar yanda ya faɗa anan wassayna guda uku ne a cikin alkur'ani na ƙarshen su suratul ankabuti aya na takwas wasainal insana wa wasainal insana bi walidayhi husna wanda shine suratul ankabuti Allah yana ta cewa yayi wasiya ga ɗan adam ya kyautata ma iyayensa wanda ya faɗa ya maimaita ya zama sai da Allah ya faɗi wannan sau uku a kalmar wasiya wasiya cikin alkur'ani da suratul ahqaf suratul luqman suratul ankabut to wannan shi ya nuna maka lallai iyaye suna da daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma abinda ake so da kai shine ka kyautata musu saboda duka waɗannan ayoyi abinda Allah yake faɗa kenan zaka ga kalmar insani ta fito a ciki kamar misali suratul ankabut wa wasu al-insana bi husna hmm. to ka kyautata zama da iyayenka misali hadisin abdullahi bin amrin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ridar rabbi fi ridar walidi yardan Allah tana tare da yardan iyaye yardan mahaifi wa sakatun rabbi fi sakatul walidi fushin Allah yana tare da fushin mahaifi wannan ko dan wannan za ka gane lalle ba shakka musulunci ya ba mu iyaye daraja mai girma saboda ka mutum ya ta kokari ya ga cewar ya samu yardan iyayensa Allah ka samu dace to me Allah ya faɗa gaba wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma at'idani li an wa qad khalat al-qurun min قبلي وهما يستغيثان وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين kaga wancan bayani Allah ya yi ne game da mai kyautatawa ga iyayensa mai kyautata ma iyayensa Allah yana gama wannan sai ya kawo bayani akan mai kuntatawa ga iyayensa kaga an kawo bayanin kashi biyu kenan ga bayanin wanda ya kyautata ma iyayensa to kuma Allah yake wallazi qala walidayhi uffil lakuma wanda yake ce ma iyayensa tir ku idan akwai wanda yake gaya ma iyayensa bakaken maganganu ko satin nan akwai wanda ya min tambaya wai shi yana ganin uwarsa tana da rashin hankali wallahi tambaya ma yake saboda shi tsakanin shi da Allah ya ga kamar daidai yake eh, uwarsa tana da rashin hankali don haka shin ko yana da damar ya hore ta ni tambayar mata sa na yi sufa na ce horo wani iri wato shi fa tunaninsa yana da damar ya mata duka ne eh, shi ne saboda ya gabata da hankali wato shi yana da hankali to nan fa Allah yana misali ne ma akan ka ce tir ka faɗi baƙar magana ma ga iyaye bare ka taɓa lafiyarsu bare ka taɓa lafiyarsu wannan ba tsarin musulunci ba eh, wannan sai tsarin kafurci ba shaka a kafirci kana jin labari yaro ya ta dukan baban shi wannan ba sabon abu ba ne. muna ci wajen kafirai amma a musulunci wannan abin mamaki saboda duk mutumin da ke son ya gama da duniya lafiya to dole ne mai yardan iyayensa ba wai maganan ka taɓa lafiyarsu ba ka samu ma ɓacin ransu musiba ne ransu ran mahaifinka ya ɓaci shi kansa musiba ne to Allah yake ba da misali ga mutumin da zai faɗi bakar magana bakar magana kurum wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma wanda ya ce ma iyayensa kir ya faɗi bakar magana gare su ata'idanani ata'idanani an ukhraja yanzu kuna min alƙawarin wai za a fito da ni bayan na mutu an binne ni a kabari wato iyayen musulmai ne sai zama suna ba wannan yaro wa'azi suna gaya mara ya musulunta nan gaba bayan mutum ya mutu za a tashe shi a lahira sai yake cewa tir yanzu kuna mun kuna mun barazana shine a ta'idani ni kuna mun barazanan bayan na mutu za a tada ni wa qad khalatil qurun min qabli bayan kuma ga ɗarurrukan shekaru zamunna da yawa sun wuce kafin zuwan zamani na falam yub'ath minhum ahadun ni ban taba ganin an tada wani ba tunda Allah ya duniya mutane mutuwa suke an tada su ne abin da yake faɗa kenan saboda haka shi yana ganin ba za a tada dan adam bayan ya mutu ba su kuma iyayen musulmai ne da uwa da uba suna mar nasiha akan ya musulunta kuma yana ƙi shine Allah ya ce wa huma Allah har ma suna neman agajin Allah kaga kenan iyayenka bayan ma kokari da suke da jikunan su sannan kuma suna taimakon ka da addu'a saboda ka iyayen suna ta addu'a Allah ka taimaka ma dan mu ya musulunta wailata amin kai tonka kai imani inna wa'adallahi haqqun ka sani alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ya yi alƙawari zai tashi ɗan adam a bayan mutuwa wannan alƙawarin gaskiya ne fa yaqulu shi kuma yaron yana cewa ma hadha illa asatirul awwalin wannan ba komai bane face tatsuniyar mutanen farko ai tatsuniya saboda duk wanda ka tambaya zai gaya maka ai da ana faɗan haka tun farkon duniya zamanin annabi nuhu an faɗa zamanin annabi hudu annabi salihu an har aka kawo wannan zamanin ana cewa za a tada matacce ya ce ta wakar falatil ƙorunu zamunna sun wuce ba mu ga wanda aka tayar ba saboda ka tunda ba su gani ba yana ganin bayanin ƙarya ne Allah ka tsare mu to amma wannan ayar sai ya zama ita din ma ana danganta ta ga sayyidina Abubakar As-Siddiq Allah ya kara masa yarda kamar yadda za a tafsiri fan tafsirai littafan tafsirai daban-daban misali tafsirin al-Imam al-Bagawi fassaran wannan aya da muke yi al-Imam al-Bagawi ya ce wa nan kuma har yanzu an samu fassarar abdullahi bin abbas da wasu daga cikin malamai kamar al'imamu suddi abul'aliya al'imamu mujahid wannan tabi'ai ne manya masana al'ur'ani su abin da suke cewa ita ma wannan ayan an saukar da ita ne game da gidan sayyiduna abubakar har yanzu waccan aya da ta gabata kaga Allah ya saukar yana yana sanya albarka ma iyalan sayyidina abubakar to wannan ayar ita ma dai ta shafi gidan sayyidina abubakar akwai yaron sayyidina abubakar da ake kiransa abdurrahman abdurrahman bin abi bakarin abdurrahman bin abi bakar shine babban yaron sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda shine babban ƴaƴan sayyidina abubakar gaba ɗaya cikin yaran sayyidina abubakar abdurrahman shine babba kuma shi ne shaƙiƙin Aisha wato da shi da Aisha uwarsu ɗaya ubansu ɗaya duk sauran yaran na Abubakar sun hada uba ne ban da uwa amma Aisha wanda take uwa ɗaya uba ɗaya da shi shine wannan yaro sayyidina Abubakar as eh, Abdurrahman bin abubakar asuddi as to sai zama shi wannan yaron bai musulunta ba wa kana yad'u abawahu to akwai labarin da shi abdullahi bin abbas yake bayarwa ta tafsiri wanda za ka gani galibi a littafin tafsiri cewa kana abawahu yad'uwanihi da sayyidina abubakar da mahaifiyarsa mahaifiyar abdurrahman ɗin, sai zama sai su kira abdurrahman su zaunar da shi suna kiransa ilal islam ya musulunta wa huwa ya aba yana kin musulunta din sai ya rika cewa a hayuli abdullahi bin jud'an kuraya abdullahi bin jud'an mu gani abdullahi bin jud'an wani mutumin kirki ne a garin makka wanda akwai labarinsa a cikin littafin tarihi kamar albidayatu wan nihaya yana babu zikir shay min akhbari abdullahi bin jud'an akwai ibn kasir musamman yayi babi kai. abdullahi bin jud'an yana da dukiyan gaske saboda ka a tarihi ba a yi mutumin kirki a garin makka kaman shi ba ba a yi mutumin kirki kaman sa ba saboda yana turawa sham alfaiba irin yana turawa a tafi sham da raƙumi dubu biyu waɗannan raƙumai dubu biyu za a ɗora musu abinci ne kuro za a sai hatsi da abin da ya shafi cefanen miya da za a yi da kayan miyan duka za a ɗora waɗannan raƙuma dubu biyu za su dawo garin makka idan sun dawo da wannan abincin za a dafa ne a rabar wa bayan Allah kyauta kuma wannan mutumin bai ma musulunta ba lokacin ma Allah bai aiko annabi Muhammad ba kaga zamanin jahiliya kenan shi ake kira Abdullah bin Jur'an kuma har Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah da kansa ya faɗa akwai hadisin da yake sahihu Muslim babu dalili ala anna man mata ala al-kufri la yanfa'uhu amalu sunan babin kenan hadisi na 214 akwai hadisin yana sahihu Muslim wanda annabi da kansa ya faɗa ya ce laqad kuntu astazillu bi dhilli jafnati Abdullahi bin Jada'an Eh, abdullahi bin manzon Allah ya ce ni kaina wato annabi ya taso lokacin don mutumin ya riga ya mutu kafin Allah ya bawa annabi manzanci amma annabi ya taso ya tarar da wannan kirkin na abdullahi bin jud'an ana ci gaba da yi wato yana da tukunya da aka yi na dafa abinci a zuba abincin wato tukunyar tana da girma a gefen ka'aba babban tukunya ne an yi ta ne ta inda mutum in ya da raƙumi sai dai ya mika hannu kawai ya ɗauka ya wuce manzon Allah ya ce saboda girman wannan tukunyan a gindinta nake zama nake shan inuwa wanda annabi da kansa yake faɗa saboda girman wannan wato kaɓake da ake zuba abinci a ciki wani musamman wani daro da mutumin ya sa aka yi jaf ce abdullahi bin jur'an to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kirkin wannan mutumi to amma tunda yake mutumin nan lokacin da ya waɗannan ayyuka ba musulmi bane manzon Allah ya tabbatar wannan ba zai sa ya shiga aljanna ba to kuma mun yi magana akai wanda a tafsirin suratul tauba akwai akwai mutanen kirki waɗanda larabawa suka yi suka shahara da su a zamanin jahiliya to saboda haka shi abdurrahman wan sayyid wan aisha Allah ya kara musu yarda baban yana kiran sai musulunta sai yake ce mu baban a'a in kuna son musulunta ku tayar da abdullahi bin judan mutumin kirkin nan saboda a ci gaba da halin kirki mutumin kirki na wanda yake dafa wa mutane abinci ku raya shi to wanda shi ya nuna cewa wato bai musulunta ba to amma ita aisha wanda ita ce yar uwarsa in ka dubi tafsirin wannan ayan kamar yadda malamai suka tabbatar aisha ta musanta cewa Allah ya sakar da wannan aya ne a dalilin wanta ta tabbatar da cewa wannan ba gaskiya ba ne aisha tana musantawa amma abdullahi bin abbas yana alakanta ita wannan aya ga abdurrahman bin abi kuma babu shaka abdurrahman bin abi ya musulunta na'am daga farko bai musulunta ba har aka yi yakin badar lokacin da aka yi yakin badar yana tare da sojojin kafirai amma da aka zo fathu makka ubaina fathu makka kafin ma fathu makka Allah ya nufe shi da musulunta bayan ya musulunta ba a taɓa samun shaidar cewa abdurrahman bin abubakar ya aikata wani abu wanda zai nuna musuluncinsa bai inganta ba maimakon haka ma aisha ta ba da labari tana cewa ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya aisha ta ba da labari wannan yana sahihul bukhari yana babu maradin nabi akwai babi da al-imam bukhari ya ware ya rubuta game da labarai da aka samu game da jinyar manzon Allah to kasan annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidan Aisha ne annabi yana gidan Aisha Allah ya kara mata yarda to sai tana cewa inna min ni'amillahi alayya yana daga ni'imar da Allah ya min anna rasulullahi tuwfiya fi baiti Allah ya karbi ran annabi yana gidana kada kana tana ma Allah godiya don wannan ni'ima ce idan aka ce annabi yana da mata da yawa sai Allah ya karbi ransa yana gidanta kaga ya kamata ka yi ma Allah godiya wannan ni'ima ce babba to Aisha bata manta wannan ni'imar ba take ta godiya ga Allah tace Allah ya karbi ran annabi a gidana baya ga cewar Allah ya karbi ran annabi a gidana sai ta ce wa fi yauni kuma a ranar kwana na kasan annabi yana da mata da yawa sai zama kowace akwai ranar da ake kwana wurinta ya raba musu kwana to kuma akwai sauda wanda sauda ta yi kyautar kwananta ga Aisha saboda ka sai zama Aisha tana da dogon kwanaki tana da kwanaki bayan nata tana da kwana sauda wanda sauda kai kyautar mata to ana nan saboda jinyar manzon Allah sai annabi ya nemi matan su yi hakuri ya yi jinya a gidan Aisha kuma matan gaba ɗaya suka yarda manzon Allah saboda nutsuwa da ita Aisha sai da ya roke su saboda lokacin da yake jinya din sai a dauke shi daga wannan gida a kai shi wannan gida sai annabi ya ce yana roƙon su su yi masa wannan taimako saboda haka suka yarda ya kwana ya rike ya zauna a gidan Aisha to abinda Aisha take cewa ta ta gode ma Allah da ya karɓi ran annabi yana gidanta kuma da Allah ya tashi karɓan ran ran annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ko da yake annabi yana gidanta ai kwanakin suna nan suna ta juyawa misali yau ranar hafsa ne gobe ranar zainab ce jibi ranar maimuna misali in ba don rashin lafiyarsa ba to amma saboda rashin lafiyarsa sun yarda ya zauna a gidan aisha Allah bai karɓi ran annabi ba sai da aka zagayo ranar kwanan aisha haka shi yasa take murna kashi biyu na ɗaya Allah ya karɓi ran annabi yana gidanta na biyu Allah ya karɓi ran annabi a ranar kwananta ba ranar kwanan wata mata ba wato duk da cewar matan sun yi alfarma sun kyale annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jinya a gidan Aisha amma Allah bai karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a ranar kwanan Aisha tace banda nan ma wa baina sahari wa nahari dama annabi yana kwance akan gado ne na daga annabi sallallahu alaihi wasallam na jinginar da shi a kirjina saboda ka annabi ya jingina a kirjin Aisha kaga kenan kan annabi sallallahu alaihi wasallam yana daidai wuyan Aisha yana daidai wuyan Aisha a wannan ranan a haka Allah ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam eh, shine tace to tana ana zaune shine sai da kala Abubakar bin Abdurrahman sai ga wanta dinnan wanda ake cewa a dalilin sa ne Allah ya saukar da ita wancan aya wanta Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq sai gashi ya shigo ranar da Allah ya karɓi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan Aisha saboda gaida manzon Allah wa ana mus musnidatuhu ila sadri tace sai ya shigo ya tarar da na jingina annabi a ƙirjina bayan annabi yana kirjin aisha wa ma'a abdurrahman siwakun ratuban shi kuma abdurrahman ya zama yana da asuwaki ba bushashe ba danyen asuwaki? yana rike da danyen asuwaki ya sanu bihi yana goge bakinsa da shi ya shigo saboda gaida manzon Allah yana rike da wannan asuwakin? fa abaddahu rasulullahi basarahu aisha ta ce sai manzon Allah ya kula ido ga abdurrahman to da ido da yayi yi ni kuma sai na gane ashe annabi yana buƙatar asuwaki ne saboda ka sai na tambaye shi wanda wannan yazo zo a riwaya ta biyu take cewa wa araftu annahu yuhibbu siwaka na gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana son asuwakin ne sai na ce masa a khudhu laka in karbo maka asuwakin ne fa ashara bi ra'si annabi ba zai iya magana ba amma sai ya kada kansa ya ce na'am ya ce kwarai wa fi lafzin ta ce fara aituhu yanzu ilai wata saboda zafin ciwo annabi bai yi magana ya ce yana son asuwakin ba amma yana ta kallon asuwakin to wannan sai ya sa na fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yana bukatarsa annahu yuhibbu siwaka to sai da na karbo sai na ce ulayyinu hulata. ya rasulallah ko kana so in tauna aswakin yayi laushi kafin in sa maka a baki fa ashara bi ra'sihi an na'am manzon Allah sai ya kada kai yace kwarai kuwa saboda ka sai Aisha ta sa aswakin a bakinta tace falayyantuhu na nasa na tauna aswakin sai da yayi laushi sannan sai na dauki aswakin sai na sa a bakin manzon Allah fastaka bihi sai manzon Allah ya rike aswakin da harshensa yana yana juyawa akan haƙoransa wanda yana sai Bukhari hadisin ma yazo a sahih Muslim to yana yana kan haka kamar yadda Aisha take faɗa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge haƙoransa din har ma take cewa fama ra'aitu rasulullahi istanna istinanan ahsana minha hmm. ban taba gani annabi ya goge haƙora gogewa mai kyau irin gogewar da ya yi a wannan ranar ba ban taba gani ba wato Allah ya nufi annabi da goge haƙoransa a wannan ranar da Allah ya karɓi ransa fama a da an faraga rasulullah annabi yana gama goge bakin an rafa a yadda ku au isba'ahu sai annabi ya daga hannunsa ko ya tsatsa sai annabi ya ce fir rafiqil a'ala sai da annabi ya faɗa sau uku annabi yana faɗa sun makaba Allah ya karbi ransa to a anan kaga wannan ya nuna sai Abdurrahman bin Abi Bakar ne mutum na ƙarshe da ya shigo ɗaki a ranar da Allah ya karbi ran manzonsa a ranar da Allah ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kaga wannan ya tabbatar da musuluncinsa bare babu wani shakka a kai malaman tarihi sun tabbatar da Abdurrahman bin Abi ba shakka yana daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai malamin da ake kira Ibrahim bin Muhammad az-Zajjaj al-Imam az-Zajjaj eh, ana cewa a zamanin sa ba masanin alqur'ani kamar shi shine wanda ya rubuta <clears throat> littafin da ake kira Ma'anil Qur'an akwai shi har yanzu Ma'anil Qur'an yana cewa qaulu man qala innaha nazalat fi Abdurrahman bin Abi Bakr idan aka ce Allah ya saukar da waccan aya saboda Abdurrahman bin Abi Bakar ne to yubtiluhu aya ta gaba tana bata wannan korafin in aka ce Allah ya saukar da waccan aya saboda dan sayyidina Abubakar ne to bari ka ji abinda Allah ya faɗa a gaba mai Allah ya ce ulaiikal ladina أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين الله يقول أولئك الذين حق عليهم القول وأن كان سوني متعنند كلمة أذابة تاوجب أكنسو kalmar azaba ta waje ba kansu kaga ya nuna ba za su musulunta ba kenan dan in aka ce kalmar azaba ta waje ba akan mutum to wani mutumin duk dabararsa ba zai musulunta ba idan Allah ya riga ya kaddara mutum dan wuce ne to babu abin da zai sa wannan mutumin ya musulunta Allah yake um, kalmar azaba ta tabbata akan su fi umamin qad khalat min qablihim um, wanda ya shafi wasu al'ummomi da suka shuɗe kafin waɗannan min al-jinn wal ins sun shafi aljanu da mutane innahum kanu khasirin cewa su masu hasara ne wato Allah ya rubuta tun dadewa a lauhil mahfuz waɗannan ba masu musulunta ba ne akwai mutane akwai aljanu waɗanda Allah ya kaddara ƴan wuta ne to don haka waɗannan ba za su taɓa karɓar musulunci ba al'imamu zazzaji ce to shi kuwa sayyiduna abdurrahman bin abi bakarin yaron sayyidina abubakar as-siddiq babu ko shakka ya inganta as-sahih annaha nazalat fi abdin kafirin aqil liwalidayhi gairuhu dan sai abdurrahman bin abubakar min afadilil mu'mini yana daga cikin mafi darajar mutane yana daga cikin manya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba a cewa Allah ya fakar da wannan ayan a dalilinsa ba dalilinsa ba ne Allah ya saukar da wannan aya wato Allah ya ba da misali da gidan kwarai kuma Allah ya ba da misali da gidan banza ya ba da misali da gidan kwarai shine gidan sayyidina Abubakar As-Siddiq Allah ya nufi musuluntarsa da iyayensa da ƴaƴansa kowa ya tarba addinin musulunci sai Allah ya ba da misali da kuma gida na biyu shine gidan kafirai waɗanda ba su yarda da Allah ba bare ma su roƙi Allah abin da ya shafi shari'a shine sai Allah ya ce wa li kullin darajatun wa li kullin darajatun mimma amilu wa linuwaffiyahum a'malahum وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا هو النيل da irin daraja da yake samu gwargwadon abin da ya aikata mutumin kwarai ya samu kyakkyawar makoma mutumin banza ya samu mummunar makoma wali yuwaffiyahum amalahum wa hum la yuzlamun Allah zai cika musu sakamakon ayyukansu babu wanda za a cuce shi babu wanda za a cuce shi kaga kenan ta gefen mutanen kwarai akwai sakayyarsu mutanen banza su ma akwai sakayyarsu wannan Allah ya faɗa sau biyu a cikin alkurani akwai a suratul an'am aya ta 132 wali kullin darajatun mimma amilu can kuma sai Allah ya ce wa ma rabbuka bi gafilin amma ya amalu Allah bai rafkanu ba game da abin da mutane suke aikatawa duk abin da mutane suke aikatawa Allah yana gani kuma mutum zai samu sakayya ne gwargwadon abin da ya aikata a ranar tashin kiyama Allah madaukake inganta ƙarshen Allah ya samu dace da eh, da yabo na na Allah subhanahu wata'ala ya sa kuma ta zama aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala Ali Ibrahim, inna حميد majid. Allahumma barik ala على wa ala Ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا